To, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ah, Za mu tashi darasi na ɗari da tara kenan. A cikin karatunmu na ah, Sahih Muslim 29 yau, yau 26 ga watan Al-Muharram Hijira ta 1443, 4 ga watan tara shekara ta 2021 ta miladiya. muna cikin tsakiyar babi Salatu layli matna matna wal witru rak'atun min akhiril layl za tashi hadisin haddathana abubakar ibn abi shayba ko na'am bismillah alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة كل لك شيء حماد بن أسامة نعم ها يهول إسنادي قال وحدثنا ابن نمير نعم قال حدثنا أبي نعم ها يهول سندي قال وحدثني زهير بن حرب نعم وابن المثنى قال سكتي حدثنا يحيى يحيى وانا يحيى ني يحيى yahaya تبيو abin nan abin nan ne af ne ai so nake ku gane shi ya haya a tabaka ta biyu alkatsan ne na'am alkatsan ne in a tabaka ta uku ne to ibn sa'id al-ansari na'am mhm. su an ubaidillah ubaidillah ibn umar ibn abdullahi ibn ubaidullah ibn umar ibn abdullahi ibn umar al-umari ubaidullah al-umari asbatun nasi nafi daga nafi daga ibn umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sanya sallaku ta ƙarshe a cikin dare wutiri wannan hadisin bukari sai ya ruwaito shi bitulihi da wanda riwayarsa wannan ya zama to ne ƙarshen hadisin amma farkon hadisin shine a wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal minbar kaifa salatul layl sai ce salatul layl masna masna fa idza khashiya fa idza khashiya ahadukum subha falyutir falyarka rak'atan tutir lahu ma qad salla waj'alu akhir salatikum bil layli witran haka yace na'am aw kama qala alaihi salatu wassalam na'am Eh. na'am a'a ina nufin tabaka wajen riwayar muslim gare shi hmm? kaga tabakar eh, wato sheikhi shuyukhihi an gane idan malamin malamansa ne to alkatsan ne amma in malamin malamin malamansa tabaka ta uku tsakaninsa da muslim to al'ansari ne hmm. shine yawa kun ga riwayar hadisin sa'ala rajulun annabi sallallahu alaihi wasallam huwa ala al-minbar ma tara fi salati layl qala masna masna fa idha khashiya fa idha khashiya subha salla wahida fa awtarta fa awtarat lahu ma salla wa innahu kana yaqul ij'alu akhir salatikum witra fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bihi wato Ibn umar ne yake faɗa sai kuma wa innahu wa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bihi kamar inda hadisin laif yazo na magabacin na nasi na'am na'am قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد نعم حجاج بن yace ya ce ibn juraijin ya ce nafi'u ya karanta mun mun karanta hadisi a wajen na karanta hadisi a gaban nafi cewa ibnu umar ya kasance yana cewa wanda duk yayi sallah ta dare to ya sanya ƙarshen sallarsa ta zamanto wutiri kafin asuba كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم كما حكى ني من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسنشي ينا أمرتسو عربا عربا متن بسم الله نعم قال حدثنا شيبان بن فروخ نعم قال حدثنا عبد الوارث نعم عبد الوارث ابن سعيد عن أبي التياح لقى أبو التياح قال نعم يتي حدثني أبو مجلس na'am abu na'am lahiq ibn humaid as-sadusi kenan daga na'am aka shi ne kaɗai mai wannan sunan lahiq mm, a cikin masu riwaya in ji ibn hajar na'am ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Alwitru raka'atun min akhirin Wutiri raka'a ɗaya ce a karshen dare. Na'am. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار نعم قال ابن المثنى ابن المثنى يتي حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة نعم عن قتادة دقا قتادة عن أبي مجلس دقا أبي مجلس قال يتي سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ناجي ابن عمر yana zantawa daga annabi صلى الله عليه yace يتي الوتر من الليل raka'a ɗaya ce a ƙarshen dare to wannan dai yana nuna cewar wannan kamar raddi ne ga Hanafiya da basu da suka da basu halatta wuturi raka'a ɗaya ba sun ce wuturi sai dai aqalluhu salatu raka'at hmm. da kuma ma ga malikiya ma da suke cewa makruhi ne a yi wutiri da raka a daya. eh malikiya ma eh ita kadai albatra ba hmm. ita kadai hmm. na'am a sai kai shafa'i raka a biyu sannan ka yi ta eh eh amma ai wato ba a yin ta ita kadai din sai an kaddama sai an mata shimfiɗa eh sallama ba dole bane eh, eh ka iya haɗewa. to kamar hanafiya kenan su hanafiya suna yin ta kamar yadda ake kamar yadda ake magriba haka suke wuturin su su ba sa wuturi raka'a da za su zauna da zaman tahiya kamar yadda ake sallama garba na'am arma Mm. Hmm. gano ƙarfafi idan bakwai ne ko kuma ga shi bai sallar ishaki ba zai shi sannan har ko ne da masu na karshe ne da kisa da ke har ishaki bai sallar isha ba na wannan akwai na nasi da kisa na manta ko yana a akwai ne kawo ne ko wani wani idan ka fasa daga bacci eh abinda eh wato idan ya zamanto tsakaninka da hudowar rana ne idan mutum ya farka bayan sallah idan ya mutum ya farka tsakaninsa da hudowar rana zai iya samun a raka'a zai iya samun raka'a shida to sai ya yi shafa'i da wuturi a uku ya raka'a ta raka raka'a biyu sannan ya sallah asuba idan kuma zai iya samun kawai a sai ya yi sallah asuba kawai hmm, sai ya sallah asuba wutiri ya faɗi ya rama raka'atai alfajir bayan fitowa hudowar rana <laughs> hmm. bayan hudowar rana a malikiya ba a rama shafa'ar raka'atai alfajir bayan sallar asuba haji bayan gashi nan wannan tun da sufi ai matsalar tana nan khalil ya ambace ta da tafsilin gaba yace wa in lam ce wa in lam yattasi al waqt al daruri illa li rak'atayn yudriku bihima al subh tarakahu ay taraka al-witra wa salla al subha wa qada al-fajr in ittafa'a la li thalathin aw ya fala yatrukuhu bal yusallihi wa subha wa yaqdi an idan zaka iya samun raka'a uku kafin rana ta fito ko kuma zaka iya samun raka'a hudu kafin rana ta fito to sai kai wuturi raka'a daya kai sallah asuba karamar ka atayil fajr bayan hudowar rana wa in ittasa al-waqtu li khamsin in zai iya in za ka samu raka'a biyar sallar shafa'a aizan ma'al witri wa subha wa qadal fajr ولو قدم الشفع أول الليل فيعيده لأجل وصله بالوتر والمتأمل شيني وإن اتسع الوقت لسبع زاد الفجر لسبع نعم إيه باتا وانا شيني وانا أهل اللروراني halin larura ne hal ai ba cewa ne ba hanafiya ne nace ba sa wutri a daya amma malikiya suka ce win raka raka'a daya makruhi ne eh, ba cewa suka yi ba malikiya ba ba sa yi bane na'am to amma aka maka lawo idan mutum ya tashi ya makara mm hadisi da mutum ai zai fara barkatul kudus ne sallah ya da ya kenan eh, yi wuce mm. na a ba mm. ya saboda a wajen malikiya mm. wuturi a kadu shi ya fi dishi ne wa huwa a Kadu, a Kadun na wafe haka ya ce ko ga shi ainihin yanzu na ga ibarar tasa ya ce walwaturu bi fatihil wa wa ha. sunnatun a kadu sun <laughs> idu fitirin hata haga ba take da idai ne Na, za mu ci hmm? wannan wani bayan ya taba eh ba da ya fi layin kusan da ya ce wai tare suna faɗa a kan da ya yawon ba shi

da shi ne in malikiya suka ce sunnatun akadu yani ashaddu ta'kida na'am قال حدثني قال حدثنا عبد الصمد نعم ابن عبد الوارث قال حدثنا حمام حمام ابن يحيى العوذي قال حدثنا قتادة نعم عن أبي مجلس نعم قال نعم ابن عباس عن الوتري na tambayi ibn abbas akan witiri sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa raka'atun min akhir al layl raka'a daya a karshen dare wa sa'altu ibn umar fa qala kuma na tambayi ibn umar sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa raka'atun min akhir al-layl raka'a daya a karshen dare wato ina kallon hadisan ina ganin ibn abbas sai ce a'a muslim zai bayyana mana illa to sai kuma na ja ce wasu altu ibn umar saboda ka hadisin inda hu alal wajhain hmm, ba illa bace na'am قال حدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله نعم قال سكتي حدثنا أبو أسامة abu usama hamad bin usama daga alwalid ibn kathir ya ce na'am ubaidullahi ibn abdullahi ibn umar ya zanta mun cewa ibn umar ya zanta musu cewa wani mutum ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin masallaci sai ya ce ya ce ya rasulallah yaya zan yi wuturin sallar dare to kun ji tambayar yaya zan yi wuturin sallar dare ba ya zan yi wuturi ba hmm, kaifiyar ce yaya zan yi wuturin da ake yi a cikin sallar dare na'am sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya yi sallah to ya yi sallah raka biyu in ya ji cewar zai wayi gari to sai sujada sujada daya wato ma'ana ya raka a raka daya yana da cikin tasmiyatul kul bi bismil juz sai ta yi masa wuturin abin da ya riga ya sallata abu kuraibin ya ce ya ce ubaidullahi ibn abdullah bai ce ibn umar ba walam ya kul ibn umar kaga abin nan din lafazi na to haga wannan ai ta ta bada ka'ida ya ce man sallah man salla akan sallar dare raɗin duk wanda zai salla fal yusalli matna matna yanzu mutum ya raka a ɗari bai aiki da wannan hadisin ba bai aiki da hadisin ba alaikum salam wannan ilimin ne kullum ne kamar ba zai wannan ba Ah, ai ba ba rigima ba akan falala bace falala dama sha daya in za ka yi ta irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kita falata an tulihin na husnihin in za ka yi ta yadda yi dama ta fi falala hmm? amma idan ba haka ba amma ai rigima tamu akan cewa bai halatta ka kara akan raka a goma sha in ka kara akan raka a goma sha ɗaya ka yi ai wannan ita ce rigimar yau da cewa ake tafi falala ba wanda zai rigima da su amma a ce ƙari akan goma sha ɗaya ta zama bid'a gashi a zamanin gashi a zamanin sayyidina Umar ana salatu tarawi raka'a 23 duk da yake ibnu yayi kokari Sheikh Nasir rahmatullahi alai ya illata hadisin amma kaga in ma a sallama masa makan kan cewa wannan bai inganta din ba a zamanin sayyidina Umar amma ijma'in ahlul madina ne a zamanin tabi'ai a madina lokacin umar ibn lokacin umar ibn abdul aziz hmm? raka'a 39 suke ba ma 23 ba da aka ga aka gajarta karatu saboda tsawaita karatu da ake a raka'a 23 aka yi mutane tsawo sai zo koma 36 sannati shafa'i raka'a uku aka tambayi malik akan wani yace kulluhu wasi sai dukkanin sa wasi kaga fahimta to an yi irin wannan ba a samu wani yayi inkari ya ce bid'a ba sai a yanzu a karnin hamis ashir za a zo a ce bid'a ce eh to aika gini <laughs> eh, eh albida bid'a amma allogawiya mm. <laughs> mm. mm. ba wai adadin ba amin na'am

har ya wuce sai a ce wato sai ya zamanto ya fi sha ɗayan kenan ko mm. to amma da zai in dai lokacin da zai yi ya kyautata din mai tsawo ya raka a ɗauka alal misali 23 zai yi idan a cikin wannan lokacin maimakon ya 23 sai ya sha ɗaya wani ya fi falala a'a a'a shi abin da yake nufi yayi mai tsawon masana masana mai tsawon amma ya wuce sha ɗaya tun da ya wuce sha ɗaya ya samu ƙari a ya kamata fallarsa ta fita sha ɗaya ce nake ce masa a ɗauka awa biyu yayi yana yin wannan nafilar ya raka ashirin da uku to maimakon ya awa maimakon ya raka ashirin da uku sai ya raka a goma sha ɗaya

ki haɗa biyu shi ma an kai sha ɗaya ɗin kayi masana ka bi umarnin masana masana hmm. shi ne ai matsalar wannan ko matsalar da ka kawo tana koma ya zuwa ga wannan ɗin ne ai wanda halila ke cewa wa halil afdalu kathratu sujud aw tulul qiyam hmm. za mu zo mata za mu zo baji da muslim zai yi ta hmm. na'am قال حدثنا خلف بن هشام نعم وابو كامل نعم قال حدثنا حماد بن زيد نعم daga anas ibn sirin shine na karshe da ya rasu cikin mutanen gidan sirin kasan sun su su ga muhammad ga anas ga hafsa su su wajen shida ne abna us sirin na'am dukkan su muhaddisun قال سألت ابن عمر قلت يتي نا تنبيه ابن ابن عمر نتي أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء ka bani labari raka'a biyun da ake yi kafin sallar asuba in tsawaita kira'a a cikinsu sai yace. ce Allah sallallahu ya kasance yana sallah da daddare raka'a biyu kuma ya yi wuturi da raka a ɗaya sai ya ce ya ce ni ba kan wannan nake tambayar ka ba sai ya ce kai dai da kiki ne abdaham wato wato jirgege yawanci larabawa suna abin nan wanda yake da da kiba suna danganta shi zuwa ga wato balada eh, eh, eh kamar yadda ibn mas'ud yake cewa kasirun shahmu butunihim qalilun fiqhu qulubihim mm. wato tumbun mai yawa amma kuma wato fahimtar zukatansu ya kankanwa <laughs> yana sifanta a Quraysh kafiran Quraysh wanda suka zauna suke aibata annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da aka hadisin sala dinna Hmm. na'am ala tad'uni yace ba ka kyale ni in gama in gaya maka hadisin ba hmm. wato yanke shi yayi <laughs> yayi masa yayi hanzari kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi ya kasance yana sallah a cikin dare raka'a biyu yayi wuturi da raka'a daya kuma yayi sallar raka'a biyu kafin asuba أذانا بأذنيه كمر إقامة تنا كنا نسا واتو رأي إقامة قبد رأي إقامة يكي يمو أن ركعتي ركعتي الفجر كيني معناه كأن الأذان بأذنيه قال المراد بالأذان هنا الإقامة وهو إشارة إلى شدة تخفيفها آه، بالنسبة إلى باقي صلاته قال خلف خلف يجي أرأيت الركعتين قبل الغداء ka ba labarin rakawo'i biyu da ake yi kafin sallar asuba bai ce salatin gada ba <laughs> na'am eh to ai eh haka ya fada matna eh, matna makasan za a kaddamar da abin da Aisha ta ce tunda Aisha ita tana ita ita ita ita tana mushahadar wannan ta fi shi mushahada hmm. hmm. eto eh eh. eh. ji aisha ba amma shi ibn umar bai faɗa haka ba <laughs> hmm. قال حدثنا ابن المثنى نعم وابن بشار قال suka ce حدثنا محمد بن جعفر نعم قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال نعم na tambayi ibnu umar da kutankucin wannan hadisi ya kara a ciki ya yi wuturi da raka'a ɗaya a ƙarshen dare a cikinsa ya ce ya ce bah bah innaka la zahmun innaka la bah bah bah wa kalimatu zajr shuru mm, shuru mm. ko kuma kul kul innaka la zahmun wadan sun ce bah bah nan bi ma'ana bakhin bakhin kama bakhin ana fadanta ne a kalmar yabo a ce hodijan hodijan to amma wannan bai da za a ce masa a yabe shi kuma a ce innaka la zakham kaga ba zai dace ba saboda haka bah bah bi ma'ana zajr wato tsawatarwa <laughs> shi ne ya eh, gaje mana shiru na'am mm. alhadana muhammadu bin musanna na'am alhadana muhammadu bin ja'afar na'am alhadana shu'uba na'am qala yace سمعت عقبة بن حريث an-nufaili al-kufi ya ce na ji ibn umar yana zantawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar dare raka a biyu ce in ka ga cewa asuba za ta riske ka to kai wuturi da raka a ɗaya sai ibn umar ya ce sai aka ce ma ibn umar menene raka a biyu ya ce kai sallama a kowace raka a biyu hmm. kaga wato wani hadisin kun kula da yawan waɗanda suka roito shi daga ibn umar hmm. ga salim ga nafi ga anas ibn sirin ga ubaidullahi ga ai nafi ne hmm, na nafi ne sannan ga abu mijlan ga yanzu uqbata bin Hurais. ga ga wannan wani ne wannan shi abdullahi ibn shaqiq al-uqayli ahsan abdullahi ibn shaqiq al-uqayli ah. a abu midlas shine shi lahiq ne lahiq ibn ah, lahiq ibn maisara lahiq ibn humayd as-sadusi da shi ma mm. na'am eh da ranar ta zo ita ma mun karanta a hadisin Aisha shi sallallahu alaihi wasallam yana yin na fula raka a tara la su fi illa fi akhirih sai a karshe a wata riwayar ya rauna a ta takwas sannan ya miƙe ya kawo ta tara gani baya nan lokacin yana wajen ɗaurin aure <laughs> Allah ya sanya alheri a arama Allah ya sanya alheri ya sanya alheri adalla نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى نعم الثاني عن معمر دقى معمر عن يحيى بن أبي كثير دقى يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة دقى أبو نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة نعم. البصري الأوقي نعم. عن أبي سعيد daga abu sa'idin al-khudri cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi wuturi kafin ku wayi gari wannan shine ka'ida kada mutum wato ya jinkirta wuturin har sai gari ya waye amdan sai dai idan ya zamanto zai yi qaza'insa ne hmm. kuma rawaito qaza'in wuturi daga sahabbai kamar ibnu abbas hmm. wato wannan wuturi ana kiro ma'ana su sallar dare a wuturin dai ba wuturi wani kwaya ɗaya wuturi kwaya ɗaya eh hmm. wato tunda in aka ce sallar dare ne ga baki ɗaya kaga kenan a wato idan a a yi sallar dare kafin gari ya waye wato za ka iya a wato idan za ka iya yin to ta shiga cikin mafomin da gaskiya ta shiga cikin wuturin, amma a yi taksisinsa ga wuturin, inda dama ita sallar dare dama ai dama kafin gari ya waye ake yin ta to kada ba ana dai kada ka yawaita sallar daren da har za ta danganta ya zuwa ga asuba ba kai wuturin ba mm. wani hadisin in fara da bihi muslim baya cikin bukhari na'am قال وحدثني بن منصور نعم الكوسج قال أخبرني عبيد الله عن شيبان أن يحيى قال أخبرني أبو أو الأوقي نعم أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال وأن عبيد الله القواريري ني أستاذ الله بن منصور أخبرني عبيد الله نعم نعم ibn musa ibn abi muhtar hmm? al'absi ubaidullah ibn musa al'absi na'am yawa al'absi na'am annahum sa'alu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam 'an al-witr fa qala cewa sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan witri sai yace ausihu qabla as-subh ku yi wuturi kafin asuba yawa ba za mm, ba za al'abasi na hmm? uh, kamar abu in kanin da ake ta korowa ana ta siffanta mana yadda a annabi sallallahu wasu wasallam yake aikin sanadari da sauransa to in kama mun kuma can qur'ani da yake fadar kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa hmm. azharu yasabbi to istighfarin nasu duk da an ce addu'a ce ko istighfarin suna sa ta ne a cikin sallah ko ba suna ba sa keɓe wani lokaci kamar bayan ɗan sallolin mutum ne wannan addu'ar ko istighfarin ko ko a cikin sallah suke sa su mm, to a zahir a cikin sallah ne mm. a zahir a cikin sallah ne domin ba a roito cewar Allahumma illa ibnu Umar akwai ruwaya don taba gani ibnu Umar cewa a abin nan cewa lokacin suhur yana yawaita addu'a a wannan lokacin mm. to amma idan mutum ya yi addu'ar a cikin dar a cikin sallar aka ga ya samu wal mustaghfiri na bil ashar amma gaskiya na manta riwayar la'alla sha Allah za mu ganta a cikin ibn kathir karkashin tafsirin wal mustaghfirin bil ashar bashir ko kuma gashi ibn kathir nan a saman ka gashi nan saman imamu barista a ba shi ba gashi nan sama da yawa eh nan الجزء wal إيه إيه المستغفرون بالمستغ والمستغفرين بالأسحار كمر النجني يوا كاجني قاشنا وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح رواه ابن أبي حاتم وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح وقال ابن جرير, ابن جرير حدثنا ابن وكيع سفيان بن وكيع فيه كلام حدثنا أبي عن حريث ابن أبي مطر عن إبراهيم ابن حاطب عن أبيه قال سمعت رجلا في السحر في ناهية المسجد وهو يقول يا رب أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر سبعين مرة amma wannan babu isnadi <laughs> ibn mardawai ba isnadi kawai haka ya kawo shi an nastaghfira fi akhir as sahar 70 marra mutum ya sanya ya rinka tasbihi da subhanakallahum eh, eh, tasbihin sujada da ruku da subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli aya hada biyun ko ga sallah ga istighfar mustaghfirin billah باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أو فليوتر أوله باب وند يجز أوران بعدي تاشي بقى كرشان دري توي وتري أفركونسا على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم على حدثنا حفص حفص ابن غياب وأبو معاوية ده أبو معاوية الضرير daga al'amash daga abu sufiyan talhata bin nafi an jabir shi sahifa gare shi ya tattaro hadisan su riwayoyin hadisan sa an Jabir sahifa ce Abu Sufyan Talha bin Nafi an Jabir kamar yadda Abu Zubair an Jabir ita ma nusha ce rubuce yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake kafa hujja da cewa a tun zamanin sahabbai ake rubuta hadisai hmm. ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wanda ya ji tsoron ba zai tashi ba daga karshen a cikin wato daga karshen dare to ya wuciri a farkonsa wanda ya kwaɗayin ya tashi a sa. to ya wuciri ƙarshen dare domin ita sallar ƙarshen dare ana halartar ta mashhuda ai wato tahdhuruha al mala'ika ne ma'anar mashhuda kamar yadda aka fassara in inna qur'an al fajr kana mashhuda shine Ibn abbas yace ce al mala'ika eh mashhuda ai ana wato ana sallah ƙarshen dare ana mata wato ana halartar ta wadhalika afdal wadhalika hada nas wannan ya yafi abu mu'awiya ya ce mahdura a bar halarta ce a bar wato a bar wadda ake halartar ta ce sai dai wannan hadisin yana da illa ko al'amash ya yi an'ana haka zalika abu sufiyan talhata bin nafi shi ma mudallis ne shi ma ya yi an'ana sai dai mu karanta ɗaya hadisin sai mu gani na'am eh na'am qala hadathani salawat bin shabib na'am qala hadathana al-hasan ibn a'yan a'a na'am al-hasan ibn al-a'yan ibn al-a'yan qala hadathana ma'qil ma'qil shine ibn na'am wa huwa ibn ubaydillah shine ibn ubaydillah an abi zubair daga abu zubair abdullah Muhammad ibn Abdullahi ibn Muslim ibn Tadrus daga Jabir ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyukum khafa Allah ya kuma min akhirin laili falyutir duk daga cikin wanda ya ji tsoron ba zai tashi ba a ƙarshen dare to ya yi wutiri sannan ya yi bacci wanda kuma ya aminta da tsayuwa da daddare to ya yi wutiri a ƙarshensa domin karatun alkur'ani na ƙarshen dare ana halartarsa kuma wannan shine ya fi falala to kun ga mutaba'a mm, saboda haka babu illar tajlisin al'a'amash kenan ko mm. na'am ya halatta yin mm. kamar yadda suke mai da abin al'ada su sun shi al'ada ya fi mm. mana ga hadisin abi huraira ausani khalili sallallahu bi daga ciki wa <clears throat> anama ala wutar. Okay, kai mutane a'a ma'ana wato baya tashi da baya tahajjud da dare Shi ne. <laughs> Eh? <laughs> la yalzam cewa baya ka hajjud shi da ya rike wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya wuturi sannan ya bacci wannan bai nuna kan cewa ba zai tashi a ƙarshen dare ba bal ya yi riko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa azima kuma ya rike ta kuma a cikin a haƙƙinsa wannan shine afdal a gare shi a'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance shi da wasiya akan ta hmm? hmm, ya kebance shi da wasiya akan ta kamar mu baya a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan hmm, na'am to wannan alƙawarin da za mu ɗauke ta ba ta haɗa kuwa da kuwa abu ta lahu wal maqsud al'umma gaba ɗaya oh hmm. Hmm. ai ga hadisin jabir wannan shi na al'umma gaba ɗaya eh, tunda an ce man hmm, man ko min alfadil umum za mu zo ai muna nan aiko mun shiga cikin al'am na'am babu afdalus salati to ga matsalar mu babu afdalis salati tulul qunut Babu sallar da tafi kowace falala tulul qunut wanda aka fi tsawaita aka fi tsawaita ta wato al-qunut kamar yadda alqadi iyad ya nakalto daga wanda daga cikin magabata ya ti ala sab'ati ma'ani ma'anoni bakwai gare shi mhm. alqiyam as-sala al-khushu' al-ibada as-sukut addu'a at-ta'a dukkaninsu ana ce musu kunut to amma a cikin nan hadisin wanne ake nufi cikin wayannan ma'ani guda bakwai al-qiyam al-qiyam afdalu salat tulul kunut ay tulul qiyam dadewa a tsaye shine shine afdalu salat to shine matsalar da malamai suke sabani kamar yadda Halil ya ishara gare shi halil afdal kasratu sujud aw tulul qunut hmm? na'am qaulani to kage yace amma qaulani dinnan mahalluhuma ma ittihadi zamanihima in zamanin nasu yazo daidai kamar matsalar ka kai awa biyu kana sallah kai raka'a 100 wani ya awa biyu yana sallah ya raka'a 10 <laughs> ولعل الأظهر الأول لما فيه من كثرة الفرائض وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة عليه الصلاة والسلام حدثنا عبد بن هميد نعم صاحب المسند قال أخبرنا أبو عاصم نعم النبيل قال أخبرنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك ya ce abu zubair na karanta hadisi a wajensa daga jabirin ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar tafi kowace falala tulul kunut wadda aka tsawaita tsayuwa a cikinta na'am da abu kuraibin suka ce na'am abdarir yace haddasa haddasan al'amash daga abu sufyan talhata bin nafi'a daga jabirin ya ce an tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wace sallah ce tafi falala ya ce tulul wato tsawaitawar tsayuwa أبو بكر يتي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية عن الأعمش to wannan shine abin da yake nuni akan cewa shine afdal wanda kuma yake nuna wane ne kuma yake nuna cewa su sujud afdal wani hadisin da yake cewa wanda ke ya tambaye annabi cewa ta fil janna yace a inni ala nafsika bi kasrati sujud hmm, wannan shine hadisin da suke kawowa hmm. eh? abu muawiya ta sulami hmm, yace fa inni ala wa kana min ahli Sufa. suffa yace fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka kai makamin kai kuma ta bangaren ka da yawan sujada kuma wata fuska shine kamar yanda Sheikh Dardir rahimahullahu yayi ishara gare shi saboda yawan ayyukan ta'a ah, saboda abin da ta kunsa na yawan tasbihi da tahmidi da tahlil da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya raka a goma sha ɗaya mutum ya raka a goma sha zai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau shida amma mutum ya raka a ɗari da uku sau nawa zai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam so hamsin da hamsin da hamsin da biyu hamsin da biyu zai to haka kuma adadin sujadar da zai yi ta fi yawa to sai dai ayin aka zo aka duba idan ya ce akwai yawan tasbihi idan mutum ya tsawaita mutum ya yawaita raka'a yana tasbihi uku a kowace sujada mm, a wannan lokacin sai kuma ya yi mai tsawo maimakon ya yi tasbihi uku watakila sai ya yi tasbihi goma sha ɗaya saboda haka kaga abin da ake faɗa na rinjaye da kasratu su din yana cikin tolul qunut din ma to sama da nan akwai nasi afdalus sala tolul qunut haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am murafaka a can ya ambaci kadratu sujud din amma bin eh, eh, eh to a ce wancan kamar yadda ka faɗa wuce kadai aka ba wannan abin da shifa shi fa an riga fa shifa an riga ya tambaya ne fa mm, cewa ya ce masa ya salni qal murafaqataka fil janna Ya ce awa gaira zalik dhalik kuwa za ka. to fa ne ala ka bi katarci sujud ai wannan fa ne ala ka bi katarci sujuta? shi wannan ai idafa ne asalin ya samu da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuwa izafa ce a kai masa ba wai an nuna cewa kasratu sujud din shi bi zatihi shine ya kai shi wannan a asali addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi saboda haka a wannan ya fi karfi tolul qunut sai dai kuma a to mutum ya hada dubiyin mana hmm, kamar eh ya hada dubiyin a sallar dare ya tolul qunut sallolin rana ya kasratu sujud irin su aisi imam ahmad suka dauka ko masu yin raka 300 a rana hmm. Hmm. Hmm. haka ne ban dai magana wani daga cikin malamai da ya faɗi wannan ba amma dai yawanci da yake a sallar dare din ita ce aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita karatu a cikin ta hmm. sabanin sallolin rana ibtida'an da rak'atayil fajr kaga rak'atayil fajir yanda yake yin ta har Aisha tana cewa ya ma karanta Fatiha hmm. saboda ta na'am babun tillaili sa'atun mustajabun fiha du'a babun a cikin babi a cikin dare akwai sa'a da ake amsa addu'a a cikin ta ibn abi shayba na'am qala ibn abd alhamid amash daga al-a'mash daga abu sufyan talha ibn nafi daga jabir ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa lallai a cikin dare la lasa'atan ne ko? sai ce la lasa'atan ne eh inna ai sunan inna mm. <laughs> eh

sace Allah ya baki shi wannan ku dukkan dare ne wato a kowane dare ne wannan a kowane dare ne na'am na'am ai mun zai zo mana a cikin idan arrajul la mafhuma lahu nisa suna shiga ciki نعم نعم نعم eh to ai gashi nan hadisan za su zo za su وحدثني سلمة بن شبيب نعم قال حدثنا هانس بن عاين نعم قال حدثنا معقل نعم عن ابي الزبير daga abin zubair daga jabir cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai a cikin dare akwai wata sa'a babu wani bawa musulmi da zai muwafaka da ita da yake da yarke roƙon Allah wani alheri a ciki face Allah ya bashi shi babu targhiri fi du'a wa dhikri fi akhir al-layli wal ijabati fihi babin kwadaitarwa akan addu'a da yin zikiri a ƙarshen dare da kuma ijaba a cikinta a wannan lokaci wato ijabar da ake samu قال حدثنا ya ibn yahya na'am قال قرات ala malik na'am yace mun na karanta hadisi a gaban Malik daga Ibn Shihab daga Abu abdullahi al-Aghar Salman وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن دقا كما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة دقا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زم الله صلى الله عليه وسلم يا شي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا Ubangijinmu yana saukowa a kowane dare ya zuwa ga sama makusanciya. yayin da kashi wato sulusin dare na ƙarshe ya yi saura sai ya ce waye zai roƙe ni sai na amsa masa waye zai tambaye ni sai in bashi waye zai nemi gafarata sai in gafarta masa wani hadisin ya daga cikin ahadithus sifat da ya tabbatar da sifatun nuzul mm. ana tabbatar da ita ba tare da tawili ba ko ta'atili ko tashbihi eh, eh, wannan sai ya fassara wancan cewa sa'ad da yake fada la yuwafiquha abdul muslim yas'alullaha khairan illa a'tahu iya to ita ce wannan hina yabqa thuluthul layl al-akhir na'am a ai ba lalle ba ne tunda shi dai muslim bai yi ba bai yi bi ba ya kawo hadisansa a tattare masu mawdu'i ɗaya waje ɗaya ya kawo hadisan ya kawo riwayar hadisin jabir yanzu kuma ya kawo na abu huraira amma su su kazi iya da su nawawi su suka yi wannan ijtihadi mhm. muna wata a cikin wani misali ke cewa wa ya tazammanu hasa ala du'a'i fi jami'i sa'atin dai a musa da fatiha ita wancan sa'a <laughs> to eh, shi shi eh bari mu ga abu awana me yayi to shi kaga abu nu'aim mai mustakharaj sai yace ah, babu man qala fil layli sa'atun la yuwafiquha rajulun sai kuma wannan hadisin abu hurera babun fi nuzulin rabbi ta'ala ila sama duniya kulla laila shi haka yi to shi kuma abu wana to a bayan wancan sa'a ne shi nawa ne ke tsaya na'am a wacce bayan wancan sa'a eh wanda mutum ya dace da ita eh ya wai kana manul haf ala du'a fi jami'i sa'atin to haka nawa yace eh raja'a musa da fatisa hmm. hmm. ba a santa ba shi bai dauki wannan hadisin na biyu ya fassara wancan ba kenan eh. mm. to shi kaga abu awana sai ma da ya kawo hadisin abi huraira kafin na jabir din yace babu targhibi fi qiyamil layl wa du'a fihi والدليل على salawati أفضل الصلوات wa الليل وأن أجوب du'a'i da sulusin lai. وأن الساعة التي يستجاب فيها دعاء كل, كل مسلم لا يوقف على وقتها من الليل لا يوقف على وقتها إيه. هذا شيء يا أيّن لوكا إيه يا الأولي الأولي الآخر بن سعيد نعم قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ القارئ عن سهيل بن أبي صالح دقى سهيل ابن أبي صالح عن أبيه دقى بابنسا عن أبي هريرة دقى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى منزان الله صلى الله عليه وسلم يتشي ينزل Allah yana saukowa ya zuwa ga saman duniya sama ta farko yayin da sulusun dare na farko yake wucewa sai ya ce ni ne sai ya ce ni ne sarki ni ne sarki wane ne wanda zai tambaye wanda zai roƙe ni in amsa masa wane ne zai tambaye ni in bashi wane ne zai nemi gafara ta in gafarsa masa ba zai gushe ba a haka har sai alfijir ya hasko na'am eh, ya fi tsawo tun da ai ka gana sa'ar ranar juma'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashara bi yadihi yuqalliluha ko haka take ko to mm, ka gani ai sabani ne wannan a cikin riwaya. mu ga sauran hadisan wannan dai kun ga dai riwayar suhail ce ibnu abi salih kuma kun san suhail abin da ya faru gare shi ko ikhtalafa mm. kaga ai ya saba ma wancan ya saba ma wancan wato wato wato sulusa al-layl sune sa'ar ijaba eh قال حدثنا إسحاق بن منصور نعم قال أخبرنا أبو المغيرة أبو المغيرة وعنيني أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني نعم نعم نعم بلخ بلخ eh albalkhi kenan asali daga albalkh a cikin afghanistan take yanzu balkh ba na'am na'am haddathana na'am haddathana al-auza'i yahya yahya abi kathir na'am daga abu ya ce. ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan wato rabin dare ya wuce ko sulusahu wato kashi ɗaya cikin uku ko kashi biyu cikin uku tabaraka ta'ala duniya. to Allah tabaraka wata'ala ala yana saukowa ya zuwa ga sama mafi kusanci sai ya ce sai ce halmin sa'ilin yuta akwai mai tambaya a bashi akwai mai roƙo akwai mai addu'a akwai mai roƙo a amsa masa akwai mai neman gafara a gafarta masa har sai asuba ta waye har sai gari ya waye wato sallah asuba ta yi har sai alfijir ya keto na'am ya kusan dace eh eh shi yasa ka gani shi bukhari bukhari bai kawo ya tsaya ne akan riwayar abu abu abdullahi al'azhar hmm. bai kawo wannan ba bari mu gani sa'i shi an nasa'i ma kakai mamaki watakila nasa'i ya ki kawo hadisi ne ma gani yake illa gare shi <laughs> abu dawud ma riwayar abu abdullahi al'azhar ya kawo تو ترمذي ya kawo riwayar suhail hina yamdi thuluthul layl al-awwal قال حدثني حجاج بن الشاعر نعم قال حدثنا مهاجر ابو المورع نعم قال حدثنا سعد بن سعيد مهاجر عن ابو المورع محاضر محاضر ابو المورع الهمداني الهمداني اليامي نعم قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة ابن مرجانة وهي ابن مرجانة ابن مرجانة يعني سعيد ابن مرجانة هو سعيد ابن عبد الله صاحب علي صاحب علي ابن Ali ibnulHusayn. Na'am. Na'am. Maza Allah Sallallahu alaihi wa ya ce. Allah yana saukowa a cikin sama a sama ta mafi kusanci, wato da rabin dare. aw ko da thulusul layl dare na ƙarshe sai ya ce man yad'uni fa astajib lah wa zai roƙe ni in amsa masa ko ya tambaye ni in sannan ya ce wala waye zai wanda ba marashi waye zai ba da bashi ga wanda ba marashi ba ba kuma mai yawan zalimi ba kun ga nan azzalum dole a fassara shi da zalim <laughs> ba za a ɗauke shi a babin mubalaga ba don in kai nafayin mubalaga to asalin zalimcin yana nan zalum kai nafayi <laughs> kamar wa ma rabuka bi zallamin lil abid ai bi zalimin ne na'am <laughs> muslim muslim ya ce shi ne sa'id ibn abdullah marjanatu kuwa ummuhu hmm. me suka ce akan tarjamarsa na'am ku duba akwalul jarh wa ta'dil da suka zo akan sa sa'id ibn abdullah wa sa'id ibn marjana mhm mhm mhm mhm أفاضل من أفاضل أهل المدينة عاده في طبقة أتباع التابعين وقال لم يسمع من أبي هريرة شيئا قال الذهبي قال في الفراش ذكرته kaji ya ce mai lan yasma min abi hurairah ta shay'an to gashi nan a wannan sinadin muna da shi samitu abu hurairah waye faɗin lam yasma min abi hurairah ta shay'an ibn hibban ومن هكذا حجة على من لم يحفظ نعم ننشي آه، آه، ابن حجر يتشي ثقة فاضل ننشي كان قال عدبنا عثمان آه، حدثنا هارون بن سعيد ابن سعيد الايلي نعم قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال نعم عن سعد بن سعيد نعم هذا الاسناد نعم ده wannan isnadi وزاد يا قارا a cikin nasa riwayar ثم يبسط يديه تبارك sannan ya shimfiɗa hannuwansa tabaraka wa ta'ala yana cewa waye zai ba da bashi ga wanda ba

عمل الطاعة سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة للعباد وتعريضا لهم على المبادرة إلى الطاعة فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترب وبينه وبينه مؤانسة ومحبة حين يتعرض للقرض يبادر للمطلوب آه، منه أي يبادر المطلوب منه إجابته لفرح لفرحه بتأهيله للاقتراب منه أو دلالة أو وإدلاله عليه نعم وذكره له وبالله التوفيق wato dukkan ayyukan da'ar ne ake kinaya akan cewa ba mu Allah bashi ne a cikin wannan kwadaitarwa don mutum ya samu saukin yin aikin ibada. na'am قال حدثنا عثمان وابو بكر وابو ibn Abi Shayba wa da wa da kani وإسحاق إبراهيم الحنظلي الحنظلي واللفظ لابني أبي شيبة إيه واللفظ لابني أبي شيبة سوني لفظ ishaq sauran su su biyun suka ce jarir jarir an mansur jarir ne wannan jarir an ibn abdulhamid والله حي الجرير تمييز ابن عبد الحميد بابن حازم هنا باني اشكالي والله نعم عبد الضبي بيقول لكم نعم عن منصور ده منصور انا ابي اسحاق ده ابو اسحاق عن الاغر عن الاغر شيني سلمان ابي مسلم ابي مسلم yana ruwaito wannan hadisin an abi sa'idin wa abi huraira suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana saurarawa hatta idza dhaba thuluthul layl al-awwal har sai idan thuluthul lailin al ya tafi? tafi nazala ila samai ad duniya. sai ya sako ya zuwa ga saman mafi kusanci sai ya ce Halmin min akwai mai neman gafara Halmin ta'irin. akwai mai tuba Halmin min akwai mai tambaye mai roƙo. Halmin da'irin. da'in akwai mai addu'a hatta yanfajira al-fajr har sai al ya keto gona shi ma ya ce hata idan zahaba thuluthul lail kamar riwayar suhail eh, kuma gashi riwayar salmanul al ce amma bi ta abi ishaq sai dai abu ishaq yi ana ana eh, a sabii ne a kware ai mudallis ne tabaka salisa min almudallisi la yuqbalu ya la yuqbalu an la tuqbalu an anatuhu illa idha sarraha bis-sama' ba shi ne ibn eh, shuba yake cewa ka tadrisa salasa tadlisa talata ba eh, al'amash wa abu ishaq wa qatada hmm. a ba zai zama wannan watakila bayanin inda illar ta shiga ne <laughs> dan saboda hadisin al'agar ne eh. az-zuhri ya saba masa na farko dai shi al'agar madani ne shi ku abu ishaq dan kufa ne kuma ya saba ma dan madina tare da tadlisi kuma sauraka watakila ya ji shi daga wajen wani ne za'ifi wanda bai kiyaye hadisin ba sai ya dallasa shi ya cire shi daga cikin isnadi <laughs> eh? na'am قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ده ابن بشار سكتشي حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا نعم ده تو تدليس الناس يا كو ga uba ya ruwaito daga gare shi mhm. sai dai hadisin mansur a tammu ya fi cika wa aksar ya fi tsawo mm, sai mu tsaya na gaskiya akwai iskali a nan bari mu gani mai to kun ji abin da ibn hajar ya faɗa a cikin sabanin wannan lokacin ya ce arriwayat in hasarar fi sittati ashiya awwaluha hadhihi shine hina yabqa thuluthul layl al akhir shine na farkon su thaniha idha madha idha madha athuluthul awwal athuluthul awwal kamar riwayat suhail kenan ko da kuma wani riwayat ta abu ishaq thalithuha athuluthul awwal aw an nisf bi shak hmm? rabi'uha an nisf khamisuha an-nisfu aw ath-thuluth al-akhir sadisuha al-itlaq ba tare da an faɗi wani bangare bane fa amma ar-riwayat al-mutlaqa fa hiya mahmulatun ala al-muqayyada sai mu cire ta wanda aka ba a ayyana ba aka saki lokacin to sai a dauke ta akan wanda aka kayyada lokacin wa amma allati fa in kanat auli shakki fal majzumu bihi muqaddamun ala al-mashkuk fihi idan audin lishakki ce kenan wa in kanat litaraddudi baina halaini fayujma'u bidhalika baina riwayat sai ai riwaya sai ai jam'i bi anna dhalika yaqa'u bihasab ikhtilaf al-ahwal li لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم الليل عند bi تقدم تقدم باختلاف باختلاف تقدم دخول الليل inda قوم وتأخره عند قوم وقال بعضهم يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني وفي الثلث الثاني وقيل يحتمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار ويهمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم يعني بيترجيه بقى بيترجيه بقى بالشكل ياتي كوي ذلك الجازم الجازم بقى to wannan dai muhallin iskali ne yadda za muslim haka yake dama ya kawo maka rigima ne ka je ka yi shi ne a ya faɗa a mukaddimata zai yi ishara ya zuwa ga istilafin alfadin nasu ne wa isnadin <laughs> ya ka'u bi isnadi ya je ki ta yi to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik